Keɓaɓɓen dajin Tuntuma wanda shine mafi girma shine wuri na ƙarshe da ke kumshe da namun daji irin na Sahara. Nan ne misali za ku ga mayan-mayan bireyi waɗanda ba za ku gani ba ko ina a duniya in ba wannan wurin ba da ke tsakanin Zandar, Difa da Agadez. A halin yanzu akwai wasu irin bireyi da ake kira Gazel Dorcas da ke fuskantar barazana sosai. Abin takaici ba a jimawa da muka gano cewa mata mai ta kasance hanyar da ake bi da irin waɗannan bireyin zuwa ƙasar Najeriya. Najeriya wata matsala ce da ya kamata a magance ba tare da bata lokaci ba domin shugaban kasa ya faɗa ƙarara cewa dole a kare alfarkatun muhalli musamman namun daji kenan zancen wani mutum ya yi tsammanin yana da gata ya yi fatacin nawun dajin Nijar zuwa Najeriya bai taso ba. Doka mai lamba 98 sifili bakwai ta ranar 29 ga watan Afrilu na 1998 wadda ta tanadi tsarin farauta da kuma kare namun daji na kumshe da hukunce-hukunce. Kuma ministan muhalli ya ba da umarnin cewa a buga sandar iko daidai yadda doka ta tanada domin taka birki ga masu aiwatar da wannan mugun aiki musamman da yake ya fara ne da Najeriya. Wannan aiki ne na wanda bai kaunar kasarsa Anan ya kamata a buga da ƙarfi kuma a haɗa gwiwa da kafafen yada labarai. ai eh, ana buƙatar abin ya yi tasiri misali sai an taimaka wa ma'aikatar gandun daji ta Zandar wajen ganin ta baza jami'anta dole sai da taimako domin matsalar rashin kayan aiki ta yi kamari ya kamata jami'an gandun daji su yi aikin da ya rataya a wuyansu kuma ya kasance mutanen matamai ba su zama waɗanda ake haɗa baki da su ba domin safarar namun daji hakan bai dace ba